بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة مسلمين أما يرقى من الله سبحانه وتعالى بإحسان من الشاوى وأن يكون من الخير ka gafarta mana kulakulanmu da zunubanmu da mu ya kara mana imani da himma da islasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira to kai mu ce roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya gani innahu waliyyu zalika wal qadir alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba a ɗaya cikin ranakun da muke karanta wannan littafi mai albarka hikmatu min at-tarikh لا الشيخ عثمان محمد الخليل حفظه الله تعالى يومنا الأربعاء بيو غوطن جمادة الثانية بيو غوطن شيدة كينا na shekara ta dubu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ta yi daidai da daya watan uku wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladi to yau za mu tashi almakar rabe bincike na hudu badul fitinati wato inda fitina ta fara farkon fitina farkon fitina yanda ta fara a zamanin sayidina Uthman radiyallahu anhu arzahu ya ce ba da akil fitnat fi talaki arba'in wa talatina min al-hijra fitina dai ta fara a shekara ta talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a inda ma hawala ba'dul jahala yayin da wasu jahilai a tsoham kaskantattun wulatantattun mutane suka yi ƙoƙarin. an ya kurju ala Usman bin Affan yana shahidina Usman bin Affan tawaye to maka ne tawaye ta da gaiwa shugaba ɗa'a, ta da gaiwa shugaba mu mubaya'a ta ake kiran shi al-khuruju ala al-imam ko na fito da shugaba da an kuka bihin sayyidina Usman ya sa kama su kuma annabahum sai sai ina usman ya musu fada ya zarge su ala fi'lihim da wannan aikin na da su kai na rashin da'a Ba ya musu fada ya musu fada ya ce wa tarakahum ya tafi ya dauka sun sun ji kuma sun natsu sai ya mutu walakinnahum lam yasjudu sai dai su innan ba su ba su bako ba ta'addu aktar da suka tafi nan sun je sun yi shiri fiye da da wa kharaju marratan thaniyatan sai suka sake fitowa fitowa na biyu في سنة خمس وثلاثين من الهجرة الشيكرة نا أكرين ثلاثين bayan hijira ta هذا wato. shekara ɗaya kenan suka dawo dawowa suka fito min biyari daga garuruwansu sun ce sun haɗu ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka suka fito annahum yuri duna hajja sai suka yi amfani da lokacin da ake tafiya haji saboda idan aka ga sun yi gansuki din nan suna fitowa na nan garin sun fito na cin garin sun fito ba a lokacin haji ba to za a tuhume su ina za ku amma sai suka yi amfani da lokacin cikin haji lokacin da al'ummar musulmi suke fita kowane gari daga kowane garuruwa suna haɗuwa tawaga tawaga suna tafiya a kan ababen hawansu sai suka yi amfani da wannan damar duk wanda ya gansu sai ya ɗauka su ma sun fito aikin kawai ك أ ن ه م يريدون الحج كي إيه سكا كتبتهم كمان في الهدي ذاته وما هو علامة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا كتو اكين دا سكوفا كوفا نيس اناني كي سكا كتو تمجينا لو حدوك دوما يزو عيش الهدي أفرما تفارا وادا زيارتا منيني لبينا تزيار سيمان زو الله أبنا مثلا سيمان زو الله صلى الله عليه وسلم يتلو بي لن سوش المكة da suka biyo ta wajen to sai suka tarar da mafiya yawanci sahabai manya-manyan sahabai sun tafi hajji su kuma sun fita daga madina suna bi wannan abu ثم حاصروا امير المؤمنين yi بن عفان gidan shi na Usman Kawanya suka zagaye Madina suka zagaye kuma gidan Sayyidina Usman fi baiti a gidan suka wanda suka ragaye shi ta Tun tunda yana sawa in burke ko ba ku bari ba ka zagaye shi ya'yansa ba bai suka zo akwai mayaka ‘ya'yan sahabai sosai da waɗansu ɗaiɗaikun sahabai amma majority an tafi aikin hajji sun sai dina usman ya naɗa musu alikul hajji sun tafi sun fito za su kare sayyidina Usman sun ja. abun mamaki sai sayyidina Usman ya ce a ah, kai a tada hankali baya so a zamani shi a zamani shi ne aka fara zubar da jini a Madina haiku ina fata an gane su sai wa sayyidina Usman kawanya suka hana sayyidina Usman hatta abinci a yawanci ne a shiga masa da shi a gida hatta abincin da za a ci ta ruwan da ma za a ake kowa ya sa da iyali su suka da shi ruwa. duba fa shi ya sayi rijiyar nan to duma fa eh, eh, eh, abin nan duk shorori amma suka hana shi da suka hana shi kai suka hana shi ma shiga mai shi ya fita ma daga shan shece masallaci ya yi sallah tunda shi ne abin halifa ba na manzon Allah masallacin manzon Allah masu hana shi ya fita ya ce ya yi sallah a takaice wannan abun ɗauki ba daɗin ɗauki ba daɗin ya kai kwana arba'in a matsayin kwana arba'in daga ƙarshe dai suka shiga suka kashe shi yana karanta alƙur'ani matan shi na ila ta fito za ta tare wani a suka yanki mata yatsunta a aluhu shahidan kashe shi a shahidi ba da kisari bayan kawanyan da suka masa dama na yau yauman wanda ya ɗauki tsawon kwana arba'in wa muni a filaliha a cikin wannan kwana arba'in din aka hana shi kulli shay'in komai aka yanki ba a shigan masa da shi hatta salata fil masjid alkafi ta yi sallah ma a masallaci suka hana shi ba abinci ba abin sha ba ruwan sha komai sun hana shi kawai sun zagaye ba isa a shiga maka da wani abu ba haka suka zauna a ɗaya yanayi da iyali yiwuwa daga ƙarshen ta daga ƙarshen suka kashe shi Allah ban ya roƙa mana asiri ya kashe shahadar babun fitina ce abubuwan da suka kashe wannan fitina na farko a sababul awwal dalili na farko sababi na farko wa huwa sababun ra'isin ra'isun shine babban dukkan shi ne mezo kosai. Rakhudun Yahudiyun ya faru na buwa Abdullahi jirgin Wani mutum ne ba bayan mai suna Abdullahi dan kaba. Tattafai Salman mutu ka jima'a. Magaba ta ke tun tabbatar da ala'is ba wajen tabbatar da su tabbatar da wannan mutumin domin littattafai shi'a da suka zo baya-baya suna cewa babu wani zancen wani mutum da aka taɓa yi a tarihi mai suna abdullahi bin sama domin suna so su karya ta cewa rutinsu da asalin su da shi ne suna cewa kai yadda ake maganan gizo da koke ya abin na aitar tsoro da gizon wanda ya taɓa ganin shi babu akwai babu to shi ma haka da mana dukkan magabata marubuta tarihi sun tabbatar da sosai da duk sun tabbatar da cewa lalle wannan mutumin ya rayu a wannan lokacin bai suna abdullahi bin kufa bal wa nasabu firqatan min al sai suka danganta ƙungiyarsa, mabiyansa mabiya akida suka danganta da shi din ila abdullahi ibn sabit wa sammuha sabaiya har suka suna danganta dukiya da sunan yan sabaiyawa awi sabaiya sabaiyawa suna danganta su zuwa gare shi duk mutum da ya kullo da abu aka samu biyan su sai a kira shi ne a danganta shi kamar Sheikh Abdul kamar shek abdul wahab wanda ya da awon tauhidi na ana kiran wahabiyawa lokacin wanda yan bidi'an zamani da suka da ba ka son wannan sunna sai suna kiran shi eh, abun nan wahabiyawa wahabiyawa zamanin da zo kana faɗa bidiya ta ajiyar sai wannan ba wahabi ne an wahabiya ne abdullahi bin ah, abdullahi sunan shi abdul wahab ne sunan shi Abdulwahab wanda ya wallafa farkul Majid din wannan tafsirin da yake a daina bauta eh, a daina zuwa makabartu girma makabari yi roƙo a kabari zuwa ta kabari jada yi sallah a kabari irin waɗannan bidiyoyin da ta jira ta yi na gura da la'i waɗannan abubuwan su ya saya a zamani shi kamar yadda shekul islam abdullahi bin ah, eh, ah, kojiya ko usman bin kojiya ya tattara abin musulunci a nan Najeriya da jihadi da yaƙiya a shi ma haka ne a Saudiya shi ne haka kasan a ƙarƙashin tutar tauhidi guda ɗaya ina farka an gane da haka za ka ga wanda yake fito da su kungiya ana mafiyan shi a danganta shi da sunan wannan mutumin da ya yi fondin din abin nan a taƙaice wata sabu إليها معتقدات خاصة بها Baga mata sai suka danganta wata aƙida wanda su waɗannan ƙungiyar Abdullahi Musa ba ƙungiyarsa su ke anta da aƙida. Wa mimman ankara hadihil mas'ala cikin masu musun cewa wai ba a yi wani mutum mai suna Abdullahi bin Saba a tarihi ba. Akwai rajulun da Allah murtawa al'akari. Kun sa ɗan shi'a ne. mun karanta shi a cikin hadisi shi a imamiyya yana mutu fi kitabihi fi lahu wa fi littafinsa asmahu wanda ya rada wa littafin suna kamar haka abdullahi ibn sabah wa asatirun ukhra abdullahi ibn sabah da wasu sunaniyoyi da suka biyo baya suna da ta abdullahi bin sarrain sai waɗansu sharkuniyoyi da ake kawo a kai cewa game da shi yana nuna kan wani mutum mai karɓar wannan sunan bai yi existin ba ba da suna har a rika ɗauka abubuwa ana cewa ne da shi Wa وممن أنكر ابن سبع أيضا طه حسين wani ne wanda ya fito wani mulki a Egypt sajin su suka kira a mata su tsawon hijabi su suka yi kiran mata su daina sa hijabi amma an akura musu ba sa samun walwala su sha iska duk ire-iren su ne suka je irin suka westernization suka je suka irin tunanin mutanen eh, yamma tunanin turawa suka yi a abi yan misira ne amma suka suka zauna a kasan faransa suka irin aka yi brainwashing ɗinsu ne suka dawo suna kira da fito na fito da shari'ar Allah a fito na fito da tsarin Allah Aha Hussein yana nan ne a littattafan shi mugun hatsari ne a aka littattafansa sosai an ka aka littattafansa na ilhaji shi ne mai kan gaske wani da zai lecture su suka kafa suka tashi wata mata suna da right an matsa musu an kulle a cikinta an hana yankin aiki da yankin walwala ana tattanta ba a musu adalci a daidai sojin gado kaza da ne su ne kama a kwari irin duk wani abin da ke contrary islam sai sun fi sun ce mata su ina jin mata da aka yi a bisira akwai ran da suka yi bukin kola hijabi suka fito suka tara su suka duke suka shi suka banka masa wuta to shi ma wannan tsaha husaini din yana da wani littafi aliyun wa banuhu aliyu da ƴaƴansa wa ghairuhu ma da su. amma tsaha husaini shi tsaha husaini nan da kuke gani falam yazid ala tariqatihi shi ma ya kore cewa babu taha kuka babu abdullahi bin saba ba yi wannan mutumin ba sam kaɗan da irin ilhajinsa kaɗan da irin fito na fito da ya ci a dokokin Allah amma taha Hussein wannan mutum taha Hussein ina falan da zai ala tsarikatihi al-mu'tada bai kushe ba kan tafarkinsa da ya tsara da shi fi inkaril yaqiniyan shi yana mutu duk wani abu na tabbas na yaqini tabbataccen abu da ƙur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar yaqini tabbataccen abu musu shi yake yi wal musallamat da abubuwan da hankali dole ma kawai ya yadda da su shi mutum su yake yi amma fi kitabihi fi shi'ril jahili yana da wani littafi a sirrul jahili mutumin ajibi ne haitu ankara ya yi musun cewa anna ibrahima wa ismaila rabbana yalka'aba ya yi musun cewa ibrahim da annabi isra'il ba su ci ba suna wa idan fa ibrahimul kawaida? min albayt wa isma'il ce eh qur'ani zai iya faɗa amma ba dole bane a samu an yi abu ku duba kuma ka'idan ga abin da yake lil qur'ani an yuhaddisa an hadha shi qur'ani zai iya ba da labarin abu walakin la yalzu annahu waqa ba dole bane a samu abu ya menene ya faru to akai yana iya ba da labarin kaza ya faru kaza ya yi kaza wani ya yi kaza ko fir'auna da musa Qur'ani zai iya bada labarin su amma ba dole bane a tarar an yi wani mutum mai zo da auna da Musa ku duba shi da ke kike ba هو قد على طريقة الشك في كل شيء جمولي أجل القرآن يتبتر تبتر ya بهاية to shi shakkan wannan abun yanda Allah ya jarrabe rayuwarsa shi yana shakkan abun bai ma faru bane وأما هذا العسكري أما شيء وقت لبك أنبتر عبد واني آه، واني مرتضى العسكري في قبا فحاول أن يلبيك على الناس يا أخضري هو متاني رفان فاحي ya rikita mutane izda ama a inda ya raya ان طريقته علميه ilmiyatun anna wa annahu jama'a wai tafarkinsa na ilimi wa annahu jama'a al-ahadith sai ya tara kan sahihai wa riwaya wata riwaya allati zakarat ibn saba'in wa wanda take ambata ibn saba wa tabata innahu in tabbata daga gare shi shi annahu wanda ya wannan mutumin da abdullahi bin sawar bin sa'a asalin maganar ta fito daga saifu dan umar shi kuma saifu kazzabun wannan mutum wani wajen su makaryaci ne fala wujuda idan likidi saboda haka ba wani zancen na cewa an wani mutum a doron kasan mai suna abdullahi bin sawar shine mawallafin wannan littafin Usman bin Muhammad Khalid yace wa hadha qa'ilun wannan ƙarya yake Murtada al-Askari ƙarya yake min wujuhi ake ta fuskoki kamar haka ja'a inda ibni Asakir ya zo a wani ibnu Asakir min tariqi Ammar Juhuni an Abi Tufayl ومن طريق شعبة عن سلمة عن جد ذكر ابن سبع جاء بتك ابن سبع لما جاء به إلى علي يعني أتى كامو ابن سبع تكاو سجبان سيدنا علي وليس من طريق سيف ابن عمر ما ولا الأخبار تنبهتا باكين سيف عمر يزوب فقال أن كامو سلاح أتى سيدنا علي لوكسين سيدنا علي الله na biyu أثبت كثير من محرك الشيعة ما في يوم ما لم تاريه الشيعة وجامع مقالات عندما ترب ترب كما دنغنوس ومحدثيهم كما لم حديثانس نشيئة تنتبت هذه الشخصية في كتبه تنتبت وانزوى وانا مسلم أشكل لتتفلسل ثم بشكل إيوه على تجاه ثالث abbata fahabat annubakti sun suna annubakti mun yi ta sosai dan shi'a ne yana rubuta tarihi a cikin wancan al'aqaidu shi'a shi ya yi rubutu a cikin shi mai suna siraku shi'a kungiyoyin shi'a بعد أن ذكرت bayan ya سبعي باين يا حكيتو مغنغنون ابن سبعي قال ce. wa hadhihi firqatu wannan kungiyar mabiya Abdullahi bin Saba'in ana kiran ku as-saba'iyya ashabu Abdullahi bin Saba'in mabiya Abdullahi dan وقد توفي النوبختي في القرن الثالث الهجري shi kuma annobok shi na ya mutu a karni na uku ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shekara ɗari uku cikin shekara ɗari uku bayan hijiran manzo Allah kaga tun da da da ke kun ambace shi sannan na biyu wa rafa al-kashi fi kitabi kun san kashi sai ma mun yi shi malami ne na shi'a ya rubuta littafin shi mai suna rijalu shi'a mazhabin shi'a An أبي جعفر عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة في عبد الله بن سبأ a rayuwarsa ya fito yana claiming yana raya cewa shi annabi ne ma. ana musu wahayi wa yaz'umu kuma yana rayawa anna amiral mu'minina hu Allah sayyidina ali amirul mu'minina kina amirul mu'minina a wajen su to yana rayawa cewa amirul mu'minina aliyu ma Allah ne sayyidina ali ma Allah ne kada sun tabbatar da wannan a littafin shi na firaku shi'a shafi na ashirin da biyu don ta kuma nobarci ya ambace shi a kuna rijalun kashi kai rijalun kashi shafi da tafiyin da takwas ta nobarci kuma firaku shi'a shafi na ashirin da biyu sai tarihu jama'a kuma مجلد من شدة شافنا عشرين دا شعر في ترجمة عبد shi بن سبع ina fata an gane ko hujjan shi ta gaba wa qad ruya rawa riwayatin ukhra an ja'far al-sadiq shi kashiyu din nan ya ruwa ita waɗansu ruwayoyi hanyoyi daban-daban daga ja'far al-sadiq في ذكر ابن سبع وجد أنبسون ابن سبع حتى ذكر أكثر من خمسين رواية روايات من خمس روايات فقط da ya ambaci sama da ruwayoyi biyar na farko ya ce as-saduqu fi kitabihi man la yahduruhu al-faqih الطوسي شيخ الطائفة المجلسي باقر علوم الأئمة عندكم النوري الطبرتي وجههم كثير تركتهم لأجل الإسلام هو أنهم اللي تفرنسش النم sun ruwaito maganar wannan mutum Abdullahi bin Musa shi a saduku kitabi man la yahduruhu al-faqih ku duba riwaya ta 950 biyar sannan shi kuma al-qutiyu shaykhu qa'ifati a littafinsa mai suna rijalu tosi shafi na ɗaya shi kuma al-majlisiyu halittar shi biharul anwar mujallar na hamsin da ɗaya shafi na ɗari biyu da goma da kuma mujallar na ɗari eh, da na arba'in da biyu shafi na ɗari ɗaya da arba'in da shida shi kuma eh, tsabara shi a littafin shi mutadrakul wasa'il mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari da sittin da tara ya ce yanzu kuma a takaice ne don bai kuma tsawaita abu da haka waɗannan duk sun tabbatar wannan mutumin ya rayu alu sun tabbatar a littattafan a riwayoyin sun sun tabbatar da cewa lallai wannan mutumin ya rayu ga na ahalu sunna na uku amma ahalu sunna kullu man arraka hadhihi hikma duk wanda yayi rubutun tarihi game da wannan lokacin lokacin mutuwar manzo Allah sallallahu zuwa zuwa kashi jina Husaini babu shakka kara ibn sab'in wa akhrahu fiha ya ambaci wannan mutumin da hude, da kuma irin tasirin da kuma irin ayyukansa munana ala annahu lam yumkin da ibn sab'in babu wanda ya mutu cewa wannan mutumin bai bai rayu a doron kasa ba illa al da shi shi'a duk magabata babu wanda ya mutu wannan mutum baya na sai dai wanda idan shi'an da suka zo marubutan shi'an da suka zo baya baya din nan ne suke mutum wannan mutum amma yan shi'a na farko da magabata alusra duk su tabbata وتابعهم عليه أهل السنة الذين يجعلون ما يرمي إليه الشيعة في إنكار الشيعة الشخصية جاءت جاهلا أهل السنة جاهلا أهل السنة نم آية باية إبن أسور بشيء بشيء عند سوما shi an kawai su ma. In za su rubuta sabbin sai su ɗauko daga littattafan su kawai su ba tare da an tantance shi'ar ba ta kasa ai ba a san shi'ar yadda suke ba abda ba a san ta ba farko kullum shi ana cewa lalle waɗannan fa dan shi a shi a ana musu ana musu a ana ta yan gwar maya ne kawai yan fada da amerika ne kawai ina fata an zaɓe ko sun suna kiran gwamnati agu har kuma da ranar zanga-zanga a fita a yi har tabu da zanga a bukci Su a gazi da a ce hmm, ta gwagwar maya ko wannan daɗin abin yake sa matasa suke fita tun da ana faɗakarwa ba a ganewa ɗin kai har baya baya nan yanki din eh, nan eh, da suka fara warewa aka idan jama'a su ta jti ya ne na shi abin a shi abin suka kalle da suka gano lalle shi aiki ne suka kalle suka basu duka aka kalle aka yi bara'a a su suna aka gogama da suka kai suka kafa nasu jama'a su tajjiti jama'atu tashi wadan suka kalle kuma har suka yi su to incline ga wata su kuma na su wadan suka narke suka shiga izala suka gano abin wannan nan jama'atu tashi ma sai suka kalle kuma sai suka dawo kawai cikin su ku a hadisu sai da sai su sajja akar su menene ana zuwa ana daukan karatu a wannan wajen alhamdulillah duka suka a kaduna aka samu a 1997 eh, eh, haka suka samu wasu kuma suka ɓalle kuma suka kawo sunan aka haɗu masallacin eh, biyu tsohon on aka gayyace mu aka ce a zo a karbi waɗansu sun ɓalle kuma an zazzafi muka je na yi lecta a wajen na yi abin nan aka yi lecta aka lecta su bashiru ɗan dago suka zo su wa waƙen su kuma suka tafi mawaƙa idan an yi bara'a muna nan a masallaci to sai muka ji kawai ana harbi kawai roba a irin eh, roba katakon nan irin ɗakin bodi na tractor manya-manya ana ta harbi ana abin aka ce suka afko din aka ce sai an bar nan aka ce suka kalle bishiyoyin nan da suke cikin masallacin tsohon abin da eh, menene yawa masallacin juma'a na a ulta aka ta ulta lere shi aka fita aka ja daga aka yi kafa aka tun da aka tsallaka cikin wajen kofar famfo kofar famfo can ofisitin rayu hanyar da ta yi tsorai aka dawo aka karya mutane nawa aka kashe biyu ne koya ne a cikin mu jama'a sun ba su gane din ba ne kun abin yana ɗan ɗan ana kawai wannan ɗan gwagwarmaya ne kawai mashi amerika ne kawai da tsari turawa eh, eh, da yan al'umma umma umma a nan kuma haka abin ya haka abin ya ya faru to ya ta samu hatta ahlu sunna irin wanda ba su yi karatu ba ba a yi abu nan da an ga abu ya kaga shi ma mutu ya rubuta kannaki littafin tarihi sai ya ɗauka littafin ya rubuta ba tare da ya tantance cewa wannan littafin wane ne ya sa mutum a farko ya faɗi mu ko ba ya nuna mana wa in za ka rusa kafi a littafin wasa ka ɗauko a kan wasa ka rubuta duk sai da ya ka mana a yankara ya mana wasu littafai da da ake ta ɗaukar su ana karantawa amma za su da abina ƙararrai sun yawa a ciki to amma ga magabatan ahalu sunna can da magabatan shi'a can duka sun tabbatar da wannan mutum abdullahi bin saba amma dan bayan bayan nan na shi'a da ahlus sunna wanda ba su ilimi kawai sun fada su ma sai ayi wannan littafi su ma sai suna da dauka suna nuna wannan mutumin a tarihi to da yanda ma yake Abdullahi bin Sa'in inna Abdullahi bin Sa'in inna don a tabbatar maka an san da shi kuma ya rayu kuwa yamaniyun mutumin yamani dai a yaman yahudiyun kuma yahudi sun san yahudawan sun sun kafin zuwan manzon Allah ta sallama sun shigo madina sosai aka kawo banin kuraiza banu kainuka wani suka tafi ƙari waɗansu suka tafi makka waɗansu ah, suka tafi can su yammacin suka trading a ƙasar laraba domin sun karanta ce annabin ƙarshe zai fita a wannan area ne tun ne sun karanta a littattafan kuma waje mai duwatsu mai yawan bishiyoyin dabino mai yawa kaza kaza duk an nuna musu kusan geographical area da annabin karshen zamani zai fito shi har suka yi hijira da tsaran cewa na cikin su ne inda suka saba annabin zai fito har suna yi wa laraba ta gudu kan da su hawaye mutuwa ya sassa a bishiya ya hijja mutu yana bauta mata dawa mutum ya mulmula bikin musulmi da laka ya zai a bauta masa su suna gan laraba a lokacin gidadawa don su ba ba sa cikin an kitab ba su littafi ba su ba a da suka san da zai bauta su mata to shi sa in abu ya kame su ma sai su gudu sai su fito su kuma abu da sanan mu tambaye su tun da su an ba su lita ya kila to hango mana wannan matsalar ba take kuma ya za a warware ka. ina ba ta an gane ko لما جاءهم ما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا ana ce ban da laraba mutanen nan da ku kuke zuwa fatawa a wajensu suna ce muku gidadawa ai annabin mu za annabin mu ba zai fito kwanan ya ce ku kuma bauta goma kan Allah ya ce annabi haka kuke ga larabawa amma da ne sai an ta da da ya kasa ya fi nan cikin kuku da ake ce muku gidawa ake ce muku wawaye za a yace ku bai kuma sai kuka yi annabi yadda su ma suka ƙi shi su sun ƙi shi saboda ba su shi kuma suka biya musu kuka ƙi shi kamar yanzu misali yahudawa sun ci ɗabi'un musulmi da halayensu da ɗabi'un su musulmi shi ma har ya fi nasu ya rike nasu kuma haka za ka tarar mutum sai ya gama shekara da shekaru mawaƙi ne ya shahara a amerika ƙarfafin turai ɗan rap ne ya ƙure ɗan mene ne ga ya gudu ya gano musulunci ya shige shi yana da nan da rahama a same shi je ya taɓa gada shi kuma wanda shi cikin musulunci yanzu watsewa yake ya gudu wai shi ɗan rap yake so ya zama a kuma a shi yasa wallahi na ga irin yadda mutane mu da matasan mu yanzu ake lalata abin nan sai an zama to kawai sai an sai an da shi halayen su sai eh, nake tuna maganar sayyidina Umar na sayyidina Umar yayi gaskiya Allah bin ya yarda da shi ya kara yarda yace wallahi duk mutum bai na kafirci ba bai fara da kafirci ba baya faruwar islam amma mutum da ya fara da kafa da shirka na Allah ya haskaka masa da hannun musulunci nan to shi ya fi bani musulunci shi ya fi tsarar da musulunci ya fi a tsadan shi saboda ya san inda ya fito da inda ya fada yanzu ba ɗaya suke ba ya fi ba musulunci hidima kamar da aka haife shi a ciki bai san kafirci da san shirka ba yake su sauƙi ne irin su ne mafi sauƙi a haɗa kai da su a warware musulunci kala kala za ka samo taburma ka rika zare wannan zare taburma kala kala yake da ƴaƴan musulunci da aka rika warware musulunci kuma haka din yanzu ko misali yaron da ya tashi maraiki da talauci da talauci ya rika koyon sana'a an kaɗan ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan a jika gari a sa a da kuli-kuli a yago wani abu a kawo gida a kan har Allah ya yalwa shi ta shi ke daraja kuɗi ba ka a samu yana takan da kuɗi amma wanda yaron da girma ya same shi a jirgin bai san yadda ake nema ba kashe ba kawai ya sani idan aka bar masa miliyoyi bayan shekara biyu ka gani sai ka rasa su inda kai hankali ba bai san zafin neman su ba kashewa kawai ya san wancan kuma ya san abun da ya kankana a baya na talauci to za ka da shi kuɗin su ya san yadda zai fi ka kace ga sun yi wa addinin Allah aiki sai ce waɗancan ɗin da babu abin a'a Allah yakan kalla maka amma mafi yawanci sai ta shi ba da daula ba komai ba sai kashewa kashi a wata cikin da ke ma sauran da ana mutu aka ɗan kajan da mutu da aka rage da bari ɗin ne shi shekara abin da shi bai san da juya ba ba sai dai ya kashi to za ka raba za su lafi ba shi ya tashi ɗin kuma za ka fi aiki banza da wofi zai taro abokanai ne kawai a tafi kulon zan biya muku taro a ƙarshe koya ta a cikin zan biya masa haka za ka samu kawai abu zai ka gaya su wanda ba zai samu haji to shi wannan mutumin dai abdullahi bin saba'a mutum da yahudai yaman ne yemen harar islama ya bayyana musulunci ne a fili amma banda a har zuciya ba sun manta da tashayyu ali ali sannan sai ya karkata zuwa kawai magoya bayan ali sayyidina ali magoya bayan sayyidina ali da an zalunce shi an kwace masa haƙƙi shi ya dace zaman to kai kai khalifa bayan manzon Allah sayyidina ali ya nuna masa ƙarfi aka binne masa haƙƙi mun san dai inda aka zaɓi sai na a shekatu da ka'ida ko yawa da sun da sai na umar suka danne masa haƙƙi eh maimako ma so abin da aka zo sai na usman shi ma aka fi da shi cikin mutanen nan kaza kaza kaza to sai ya nuna shi supporters ne na ali wanda aka tafi haƙƙi aka zalunce shi a ɗaliban shugabanni in ka ji mutum kullum azzaliman su azzaliman kullum kokarin tono aikin shugaba ko da ya yake a rika nunawa a rika nunawa in fa haka za ka san a aqidar in mutum bai hankali ba ne ta gashi zuwa ga waɗannan zuwa ga waɗannan Allah ya rubuta a cikin intahaja sun mantaji sai ya kama tafarki a tashayyo da aliyin su yan kungiyansa ya na aliyu wa huwa alladhi tunsabu ilayhi firqatu sab'iyya a ɗan shi amma akwai ƙungiyar shi'a mai wanda ake kira zangiya akwai yan ƙungiyar shi'a da ake kira su kwaniliya akwai yan shi'an da ake kira su alawiya bangaren sayyidina ali akwai yan shi'an da ake kira su taba'iyya wanda ya abin nan Eh, eh, ideology din wannan mutumin ina fata an gane to sun in ka zo za ka same su akwai shi'a ja'afariya ja'afariya akwai imaniya akwai fa'iliya irin su basarul basarul asaki na wannan da wasu abin nan sun jafatun akwai gaigiya to ba cikin zai akwai safiya akwai abin da la'ana cikin su yan la'ana ne la'anan eh, eh, shehunai uku din nan abubakar da umar da da usman su yan la'antar su ne kawai la'antar su da zagin su da fatan su akwai suna da cikin su ba sa abin nan din sai dai suna da an zalunce haka haka kamisu su ma gida gida gida kungiya kungiya ne sai za ka tarar da fata an gane ko to wannan mutumin sun shi ake danganta mabiyansa da cewa al-kabaliya allazina qalu waɗanda su mabiyan wannan mutumin su ne suka ce bi uluhiyyati su suka allantar da sayyidina ali suka ce Allah ne ma وهم الذين جاءوا لعلي بن ابي طالب su ne waɗannan mutane mafiya wannan ba yahudan su ne wata rana suka gangami sai suka zo wajen su yi aliyu jino a bekalu fa qalu suka ce mata mata ta huwa kai ne shi huwa huwa kai ne huwa kai ne rane ta gane ba ƙala yake musu wa man huwa ne huwa huwa a shekaru an tallahu hu wakallahu kai ne Allah amara maula kamba yana da bawan maulahu kambar sunan shi bi an yahsira kufrata da je ya tona kafofin rami a cikin rami ya je ya tona a kira jama'a ya tsaye to jama'a أتكون حاط الرامي أن أخاف الكيش ما يزورك ويشئل في شهر يسعى تحت الوطة تحت الشارع الوطة تحت الوطة تحت وقال هر سيدنا علي ما يأتي يا وانا ما يأتي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا dan naga al'amarin mutanen da fada da suke al'amarin mummuna kawai a jikin sun da wani sai na je na haɗa wuta da na wani kalma da kira kalma da zo hmm? da na ga abun nasu su abun muni abun nasu ya kai muni har ta ce mun Allah to a jikin sun hari ko a na je na haɗa wuta kawai wanda auki kambara na kira kambara da aka haɗa wutan na malam aka haɗa wuta ta aka kama wakanda sai sai na alisa aka yi a rikin na aka tsari mallam yaji an hadal qawli aharatuhu billah wanda bai ji maganan shi da cewa ni Allah bane to wallahi a wutan nan zan je kashi fa aharaka al-kathirina minhum ya kona ya hankali mafiya yawancin su cikin wutan na ya babbaka wa farra minhum man farra wanda kuma ya gudu ya alki daga cikin wanda suka mutu da ma an tura shi a kan shi da abdullahi bin sabari yana cikin wanda suka fulani ka su irin su ne sun kai ka halaka haka ne kawai ma ma nan ka ne su an je karanta a sai har sun tsallake har sun tsallake haka suke sai su zuga mabiya su zuga mabiya sai su kai su wajen halaka a halaka su a halaka sai ka samu su kuma an sula da an na yi musu a rasa ko za su da yafi ai ma'a gafa ya tsaya ya kashe irin ta manzon Allah a Uhudu duk aka gudu aka barwa manzon Allah ya ce ana ana ana ana ibnu adam la kadi ana ibnu abdullahi ni ne muhammadu ni ne muhammadu ba kariya ne ni ne dan abdullahi ta nan duk sahabai suka gudu wani irin jaraba da Allah ya mutu suka yi wanzu Allah roƙo suka karya haƙorin shi amma bai gudu ba sahabai suka yi yutun suka dawo to ya kamata shugaban kan yayi haka a shi da ya haka ko ba haka amma ka nafi ana ta tuɓe jama'a ana ta gamawa da su karayu da suwa kuma karayu da suwa suna kusa an gane ko wa kuma wa min Abdullah ibn Salam wannan gudun suka ranci na kare na kare Abdullah ne Salam wakilan waɗansu littattafan su na nahu kila kuma an kashe shi a cikin amma wal ilmu inda Allah ta'ala Allah ne shi ya san karshen wannan mutum وأمر ابن سبع بعد الأكائد اليهودية ابن ya fara يزو يصار kan ينسى na جسم Kan أكيدون يهودا a بالرجعة kuma mun karanta shi a kan da mutum yana iya dawa bayan ne ne an raja su kun manta dawa bayan mutuwa a mafakacin abin kiyama ba dawa bayan mutuwa a kiyama ba a'a shehi yana iya mutuwa ya dawa kawai ka ji shi ya dawo irin wannan akidun shi ya fara da walwasi da ka dole in mutum mutu sai ya nuna sai ya yi wasi وأن الإمامة تكون في بيت واحد kuma ya kamata shugabanci ya kasance a gida ɗaya sai ka ta shugabancin a gidan sayidina ali kawai a ƙarƙashin ƴaƴan kuma menene Hussein kawai duk shi ya da wannan tsarin wa gairu zalika da makamancin haka araba? Ya samu daman ƙauyawa al'ara' san ya je ya rika shiga daji ya rika cutar da kauyawa wannan ra'ayin can da yake cikin gari a kun ilimi cikin gari a kun ilimi to can inda ilimi bai zuwa cikin kauyawa ma malam to nan ya je ya rika rikitar to aka bai yi inda humul atazi yushiku kai sai ya rika ya ƙararrayi a tsakanin ƙauyawa mudda'iyan yana ta cusa musu matsayin cewa an da usman fa'ala kaza wa kaza idan sai da usman ka shi yana kaza ya yi kaza zalimi ne ya naɗa wani shi ku duba inda yake kaza da kaza kaza ya rika cusa musu ya rika tusa sai da suka karɓa abin suka shi wannan abin suka zama to ba su da matsayi a duniya cikin sayidina Usman ya halatta ma aka ce wa kataba kutuban mutawwaratan ya rika rubuta littattafai na ƙarya yana yada yana rarrabawa yana rarraba kuwa wa man hu shi da wanda ya ta masa akan aqidar sa ya rika rubuta rubuta littattafai na ƙararrai نكذفي على زبيد وعلي وطلحة وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتفند تشتون آه أدواء من باين الله ويقسمونها بأقسامهم المزوجة سنتس أو كم إنسان يتفاوض سكر الأسودة وتقود الاتفاقية كونفرنس sai tsarkake su su nuna muku hatimi suna karya kullu hafi da inkaru ala Uthman dukkan littattafan akan menene akan alƙamaci sai jira Uthman wata zammuru siyasatihi alƙamaci siyasarsa shugabancinsa لا توجد أجهزة استفالات الحديثة da canza babu irin wato kayan abin da ya ilimi da zamanin irin na yanzu kamar su kalkureta su intanet wato yanzu yanzu ko ina an yada abu والمتلقون أعراض التحكيم هذه الأخبار فيقبلون ويصدقون su kuma wanda ake dasa musu wanda ake da mutane kauye ne sai dai a fita gari a ci an da awa a je ta a musu a cusa musu a cusa musu to da abin da ya zo musu kauyen su nan ba abin da suka sani sai waɗannan ƴan liki sai waɗannan ƴan san abin da ya zo musu fa yaqbaluna sai su karɓa mai saddiquna fa taba'a ilayhi ghayru wahid min dawi shaqaqi sai ɗaya daga cikin munafikan wajen masu saba masa sai ya kalle mata fa ba wa kana yaqulu li hadiki aw li hadiki sin wa qalil Ya kasan yana faɗan masu kananan shekaru wanda ba su da experience na rayuwa qalil tajriba wanda ba su da ilimin sani ya ubangiji ajaban li yasumu anna isa ka duba da shi kai muna mamaki mamakin waɗanda suke cewa wai Allah Isa yanzu muna mamakin masu cewa annabi Isa zai dawo kazzibu bi anna muhammadan yarji yayi ƙarya cewa muhammadu ma wai zai dawo wai kazzibu bi anna muhammadan yarji uku a'a wai ba zai dawo ba wai kazzibu muna mamakin mutum da yake ta annabi isa zai dawo amma ya karyata idan aka ce muhammadu zai dawo ku duka suke shigan mutane yanzu muhammadu da annabi isa wa ya ne a ce annabi ta yaya za a ku yadda annabi isa zai dawo amma muhammadu ba zai dawo ba ya mutu ba ina fata an gane ko kuma yana cewa wani mutum da ya falle masa yana ce abun mamaki ga mutumin da annabi isa zai dawo amma yana karyata yana karyata cikin annabi muhammadu da muhammadu zai dawo da yadda annabi isa zai dawo wa yukazzib yana karyata anna muhammadan yarji'u sai muhammadu da zai dawo wa qala inna Labi, faradu alayhi alqur'ana da ila ilama haka lalle wanda ya saukar maka da alqur'ani ya zai dawo da kai bayan ka sai da ce bayan ka mutu sai eh, an ta da mutum bayan ya mutu mana amma a yarke ranar kiyama amma suna su dawa a cikin na zai dawo ne kafin tashin alkiyama ne kuma daga nan kuma ya rayu shekara arba'in mutu mutu a ƙarshe ke ina fatan an gane to haka suke sai fa muhammadun ahaqqu bi ruju'i min isa duba haya za a yi afiyarda wani musulmi ya ji annabi isa zai dawo bayan mutu amma idan aka ce annabi zai annabi zai dawo in mutu annabi isa da annabi muhammadu a yafi wani ba ya fi wani daraja to ya aka kuka yarda ce annabi isa shi in ya mutu ba zai dawo ba zai dawo nan gaba amma shi kuma Muhammadu idan an ce shi ma zai dawo yi mutu da aya tana ce innal ladhi fara innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ashi ai muhammadun ahaqqu birruju'i min isa ai annabi muhammadu shi yake cewa a ce ya taso ya da bayan mutuwa sama da annabi isa wa kana kulu. cikin wa'azin da yake musu da yanda yake wuce kwakwalen su ana fi mafiya alfu na fiye wato a alƙarfi da yake can na tarihi a kusan su annaba a kusan ba dubu da na wasu wasiyin kuma dubu sai annabi idan su mutu sai ya bar wasiya ga wanda zai mai gurbin sa wa inna aliyan wasiyyu muhammadi saboda haka shi ma muhammadu wanda ya bar wasiya ya gaje shi in mutu shi ne aliyu ta haka yake ɓullowa, ta gaba abu na kun mutane suka ansa kiran wannan ba yahudin shi ne wato a mutane wato mataki mataki daban matakin yara matakin jahilai matakin elit matakin yan kasuwa mataki mataki mataki mutane kana kala suka amsa masa اتخذ بعضهم دعاة فهموا أغراضه ودعوا ilai. كيف har ma aka samu ɗansu masu da'awa da suke tafiya da'awa sun yada wannan manufar tsarsa aka nuna sabda ƙoƙon da ku shi har cikin zuciya fasaru ya du'una ilaihi an ama yake ya kira zuwa gare shi a makance kawai a makance nan za mu da insha Allah za mu eh, ɗalibansa ɗan da'awarsa da suke yaɗa wannan aƙidar kansa amma a ce ɗaliban malam sun fita ina da'awa dama can karatu a kai shi ka fita ka yada shi to wato da ya sha yadda mabiyansa wannan guba wallahi waɗansu sai suka irin son da suka mai da gaskata shi da yadda shi za su iya ba da rayukansu a kasu saboda haka sai waɗansu suka kuma suka wakilce su suka ta fita da'awa a ƙauyuka da'awa a ƙauyuka kawai waɗansu ka ga su har can cikin ƙololuwar zuciyarsu ya zama to ba wanda suke gani a duniya da suke jin maganar sa shi gobe za mu karanta wa min du'atihi alladhina sahabu za mu karanta ɗaliban cikin da'awansa da suka kaya shi yada wannan aikin a da subhanahu wa ta'ala yanzu dai an samu mabiyansa ƴan da'awa ko to gobe za mu ji sunan da'awan da suka yi da niyaɗa a cikin malam suna fata an gaji malam abdullahi bin saba'i al-yahudi suna fata an gane ubangiji ya rufa mana asiri ya samu dace ya kare mu ya kare mana wanda suka fada a cikin Allah ubangiji ya shirye su ya dawo mana da su a kan hanya Allah ubangiji ya sa mana an bi zami ta tsana kallon wani hamdu ta shaɗu Allah ilaha illa an ta astaghfiruka wa atubu ilayk